أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله karatu ne biyun karatu ne da baku biyun gama yi karatu ya aka idu shi'at lisnai a shari'a su'alun wa jawab na man wace ko a shek abdurrahman bin sa'ad a shafiri nkanan ba su kwashi zana iji ka sai guta ta ni min ya karatun nan ka sai tina ga gada ba ko gwada nan ga yin ya gutu ni cewa insha Allah bayaniyan egagbiyan gwegici ya lo da wani ba na giman gayatiyan ba da ayaji daba na shi aje le ga wunaniya ayaja yo na mini qur'ani mamma bayani jani e bayan zo bayan kace te to ci ba tozo so a talik gabu ya na kiti karatu bo ina nan ga mai shari'a tuka gina yaji ya e ga wuce nan man ga laqad nazzaha shuyukh shi'ati kutubahum an yujada fiha shay'u min shay'un sakhif wale mai shi a jaja gaga ele litafi a ji takataka kelele mini litafi a ji a da ci na gun ishi ta gina abeke bayani shi sagi kama da littafi a jibuwa na eh, shi a jika ga gama da bayanin wuna ne ya gan da min ya littafi a jibuwa ƙorani saba bidiyo walhamdulillah man ga da kwata ji tabbata allahu ale ga mane shi a ja tulani da wani fakad kala allah abin su kai tunan waya latune gam وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن walghau fihi la'allakum taghlibun zane ji kafirci na da gabe da ji gaga e gashi tukwa waga qur'ani mare iri ya ga na kafir ya to ife gaga ga shi tukwa qur'ani man nga to shi ya je ga wani nan ce gaga ga shi ta gifi mini qur'ani bo e yake bayani na waga shi tukwa kasetin ya to tace ba ne ga bayina kafiri da aja ga ga wal ghawfi efe kogun e tiga qur'ana aja ba qur'ana efe kogun e ba ga da ba wo bayani qur'ani ma la'allakum taglibu ya e bulalle ya kafiri je da bai da zanke ti musulmi jo alai ga boji soko wuce na da bai kafiri je na ga da bai to shiya je kata iza bi shi shi ga mini litafi soko aya ji da ya ban ta gin shi tangiji man ga wala kad hawal qur'anul karim ala al kidahil mu'alla min al balagha Kur'ani wa ku koyi kaladan ebogi na wacin ci hashe balaga balagai nan ebogo en don da ya Kur'ani ya ba rafi bo da ba kalmo da ba jumlu kwata balago wa bai balagai wal bayani bi bayani ya ga yake wal fasaha bi fasahi alkhairi kwata go ba fi Kur'ani wa shamila ala jami'i shurut al-kalam al fi kulli sura fi kulli suwarihi kurani kwaye kadan sharati ne gana da balaga ne bayan suran don dubo wa ya te bayan don dubo kalma te ba kalman don dubo ga mala su ku ga ya kala ta'ala Allah na latu ne ga ya gaga innahu hula qawlu rasulin karim lalala mari bai fifiya kurani ne le da dana e ga tu nan wacina ga malaka jibrilu na su kwalla sakwai qur'ani a gulbi a nabi muhammadu nabi muhammadu ci wuyo ya al'umma nan umma wa bi qawli sha'ir qur'ani fe gaini ko cani qalila ma tuminu amma dai gai ya ji imani kata qur'ani je ni ko ca unje gani ko ci wuya wala bi qawli kain qur'ani maje ya ba san cani kwalila ma ta zakaru amma dai gimi ne buga gowajo tanzilun ci ci a cika kurani wa min rabbil alamin da ba so ta li ta kwato ala manga shi tufawo wa inna mi auju ijazil qur'an al-karim inda min niya fuska nya mujiza bin qur'ani wannan wacce na nga ga an-nuzumul badi' qur'ani da tsari ne da shawana al-mukhalifi na da cin labali kulli nazmin ma'ud na da cin labali tsarin na larba ji ke shi bana fi lisanil arabi bai jimil ce wani wa fi ghairi atbaji min to tsari ya ganye Kur'anu yu tsari na yu ya shawa na wa kirbe ya gamin dundu ya nan ba ga ma muji zai Kur'anu so don gama mala da zuye la biya yu lianna nazmahu laysa min nazmi shayr fi shay e bona tsari ya Kur'ani muji tsari yo ye nya ubenya وكذلك قال وكذلك قال رب العزة سبحانه ngam Allah so ci na wuzan kene suna li taka taka yana ga min ga وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وما علمناه الشعر سكوكا ولا ينوى نبي محمد عن القرآن ولا نبي نجناني وما ينبغي له مغوية نبي سنة نبي أكوني نبنا نبي جنبا إن هو قرآن مفيا إلا ذكر وفاتتك ويو وقرآن مبين بلتافنا أبا شاء الله بياني باوية زوانجي بانبانا wuce da wani ya ce mi gu bayani ya gaggabiyan gwegici na ica daga kaseti ya guta ta ce wani sai gaggabiyan gwegi beni ci man galau zakartum lana na maza jamin tafsiri shiyuki shi'ati li ba'di ayatil qur'an ya laitu da ba ya misali ya tafsiri na mai shi a jiji ya yandu ci mini qur'ani na ebe da bai kake na shaje zozozo ganin bai aya qur'ani nan gan ba ya ji tafsiri nan man ga jawab na'am eh wa laitu da tafsirin shaje yayi ti aya ndu ciyo fal qur'an karim yufassirunahu bi aymatihim qur'ani nan wacce na shaje jo fassara ji bi shaje eh, bi ma'ana yin mai shaje da go gube muga shi ya jaja da gaji ga ya laji fassara yin ƙur'ani yau aha iftara shaykhuhum al eh, manya ne ga al-kulaini na mutsa ga manaye ga an abi khalid kabili bayanin na la ba abu khalid al-kabili ga sa'altu aba jafar an kawai ta'ala ubi abu jafar ga ce ga na soce ga yi gagam aminu billahi wa rasuli ya yi ma ni ji da allawi ya yi ma ni ji batucin su kwai wan nurin labi an zalna ya ma ni ji gani da aske gana yi cijin yi nan fakal wani abu khalid alkabilin gan wato bi ma'ana ni gan wuta ga da abu khalidin gan ya ba khalid annur wallahi al'a'imma min ali muhammadin wato bi ma'ana abu jafar na izeni mina a'imma ya shiye na beci na wato bi ma'ana wula na abu khalid al-kabili ce gan ene kpagani bi anuri labi anzalna ne aya dimana aske na sokoci yin na ngayi ala imma ezociyen shiyaji ni ali muhammadin mini zana na sallallahu sallam jo ila yau milki ma adda fa kiyama a ipa gani bi anuri ladhi anzalna wa hum wallahi nurul lahi ladhi anzala kuti bi allawi eh a imma shiya da go gube gaji a gayi ya ke so ko no cizina wa hum wallahi nurul fi fis samawati wa fil ard kuti bi allawi a yi mai shi yaji a ga aske su ko da sama ji wata kinyan abuwa ga su ga manazuta mawagacin su lukafile mujallada ya mafari ya takada shi to abadin ni waftar alkummi fi tafsir kawai subhana alkummi wato ke labin da mini tafsir alkummi ubo eh, ya takada gbawo da gute eh, ba bai gan wajen ta fassara aya nana alif lam mim arafi kuta tan su kuke no kwabin yana zalikal kitabu la raiba fi littafin qur'anin na ke loke shi da ba ku ba hudan lil muttaqin e ba wu yo ya zane je sun da su kona so mu tafsiru kummi ala fassara bi ingaci nan ga mu la bayani bai daga bayan an abi basir babu basiru an abi abdullah da babu abdullah al-imam husaini da wani rabi allah an su kuje da gani alayhi salam su kwami cin huji tabbatu yu kala ga alkitabu aliyu alayhi salam la shakka fi hudan lil muttaqin kelelle ina su kai kwabi zalika alkitabu la riba fi alkitabu bago manoi sayyidina ali la shakka fi nga so koy kwabe la reba sai bi ma'ana shakka da tiga sai na liba ba nga ali fa na zuma ajila na sallallahu alaihi wasallam bo huda lil mutaki ne ba umma sayyidina ali ya zane ji sun su kona kala ga bayanu li shi'atina ga abu abdullahi ganna ga bayani ya jama'a ajo ato kamin don da shi ajo hula la gaga qur'ani be no daga banu cana adda banu zona amfani ku ba gudu wudu luwa luma jigagan a in mago guban na gayi zalaji ga mituna umulu gagan zendo na jijin da a yin mawuciya na daga tin sahaba ne da coci nan ba ta yau, yo na yau. e guba na shi wa ga gugu ya ga qur'ani da amfani na da wani wazu am man ga kazalika nur yufassiruna bi aimati man ga ke wale shi a ji sokera a cikin kitabu ya jini fita na alina a kai ga mamakiya wacce ala sunna alkitabu littafi ya zane ga zan ji ya alkitabu wani eh to ke mina je ta alkitabu na shiga ji to ba an nuru bo eh fasiru na ubi a himmatin ya ji fassara an nuru na gabe da mini qur'ano na ga zashaji a yi ma da guba na ga ipagani bi an nuru yau man ga iftar alkulaini mini ya usul kafiyo uzu ga mana ga kala abu abdullah ga imam husaini na ake da kuna abu abdullah na ga fi kawli allah ta'ala ba ga e allah nu ga gam allahu nuru samawati wal ard su ga aske sama zifata to kinyo masalu nuri ka mishkatin tonci aske to ciwo yake zufa gina tufa gina na hajjan allah fitila ta ba za mai fahimta wani so nwe aga abu abdullahi adi fassara ya nana bayan na so kai kwabe a nuru na ga fatima ke allahu nuru samawati wal ard eh <clears throat> masalu nuri kamishkatin ga kutun kuci aski allahu yake na na fatima na fiha misba na mini gbakwai zufagin na misba fitila dabona a ga fitila wuce ne zini figu da bakuna na fatima wani ngayin imam hassan yau almisbahu fi zujaja so ko gato fitila wuce nke dan bakunya glaso a ga glaso wuce ne so kwabi kwa biyu na limamu al a zujaja tu so ko glaso wuce wasu be ka an na kaukabun duriyu mutu ya aske guke wa ga ga tsangi yone ne na ya kayakena a gato ma na ga fatima tun kaukabun duriyu a gana na fatima wai ya cangi ne na yakake na bayan nisa'i ali duniya tsakani zagi yin yi jona yukadu min shajaratin mubaraka na mafitila na edo daga daga emiya cigba na dokon albarka wana a gaine kpabi emiya cigba na dokon albarka wana cigba wuce gaya na ibrahim zaitunatin la sharkiyatin wala gharbiya a ga cigba sako ga cigba zaitunu wai jini fiori na mala sharkiyati wajen yi lababu da wala garbiya wajen yi lababu da a gama no ila yahudiyatin wala nasraniya eh wajen ba yahudi ya wajen mishan ya ya kadu zai tuwa yubi so ko ga aske wato en mine la da fitila nana in to ba kewa ya aske na tun wuce shi shi wula lo fitila emiyar zaitun na su kuma ladan fitila wuce na ya kada wuce baki yuzi wuce a fiye haske etikem nu tiye gena wani a gama noyi ya kada ilmu yan fajiru biha e, wagagan ilimi wa da bugbun ta daga bana na fatima walau lam tamsasu narun nurun ala nur kabwa kabwi ina la tsoye min na gwa emina la fitila na na kabo emina la lo fitila na ta ga ga na tuwa ana kanwe we yana emi otu e ya aske gu na ala nun e bugo aske ta aske do na emi otu e ya aske a ci wula fitila wani da aske na fitila na madda glass wani da aske na eh? a ga manuyi imamun mina ba da imam ezo shi ci imamu shi da wani na jatiya nan na na fatima wani zuma imamu zuma imamu zuma imamu wakati na shi ya ji zina ne bata imamu gobe guba na ne in ga alisir na liba eh, daga ti imamu hassan bu har da alimamul madina in ga gobe guba cayo na bata zuriya na na fatima yau bi ma'ana yagi na na fatima ja daga yagi ko eh? yagi so agoga na nuru ala nuru aske atuke aske oyu ya ji lauli nuri mai sha so kwa ji laba wuya zana buna lo aske a ga ya ji lauli a yi mati mai sha a ga so kwa ji laba wuya za nga ya daji bi a yi guba a yi abiki so kwa ga yi ba za wuce wuta ya daji bi wani za wuce ga so kwa laba wuyo Wai yadrubu Allahu a misali min na so kwa ga waje misali jina azawan gizi nga ne shi yaji ba adda zai wale ji tafsiri ya ranar gaga asken na ji zami ne aya na wani bayani ayi zawangi gijina. a eh, e ga ƙorani wuje ne gabe tilaya unyi maje gane wuna ni gane ya e gana a e ga ilimi yo e ga hujji yo lokacin a caya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan eh, de imamu gobe guba na jiya mun gane sai na legbogi ba imamu gobe ni ke kwata na alade ya dama dama wata kila wa gazu magwa da asam da husaini mu to kya ta ta ta ga aya na kwatan wa ji bayani je ti ayin man na jona sahabi na jaci a caya na ya nasu lalisalan biyayi na annabi fassara ya ya na jiya wa mutu sun na zane jiya ويفسرون الآيات التي تنهى عن الشرك من فسر دينا شيا يجيها آية قرآن جنا أها كافي لوننا ني غاو باني نبو بلي غوازو غمنا زوتا شيا جما وغدا وصول كافي مزل دي مفاري ايه تكدا أه شتوا با دي ديدي واليونغا با سكون كتاب الحجتي جيزي يتوشي بابو أن الأئمة نور الله من غتو e ji fassara aya ji na je nawa ya ti shirka wani a gaina ya kwabe shirka ya nan gayi bi shirki fi wilayata ali ibn abi talib e zaga na bace gan wuje daga gana gan sai na ali ga abu talib yun gayi ali fa alayhi sallallahu alaihi wasallam zumubo kpankpanya a ga zamu ce layin fasu ko ba ci da wani gayi ma na shirka a ya ga sai daga ne ya wuye ba sai na ali la so ko da ngamala da zane jiyan da gani duniya gan ga ya lifa na sallallahu alaihi wasallam kpankpan ya yana ya ga zamu cewa sai lafa su ko ba ci da wannan eh foci da na gungi hankali wannan la sayyidina ali soko balantana ta da ga ga zane jiyan da da halin fanci kpankpan yanzu ma annabi ba nan ji zane waye na wayana wallahi fasu ko ba ci nan eh awul kufur bi wilayati ko kuma agula ga kafirin ci wani so ya ji da wani kwata-kwata ya ci ya alin fanci ubo eti ganno alkummi iftara alkummi ala abi jafar rahimahullah alkummi ci kun shi ya gaji muzu ga mana tabu jafar zeni min ya ga na sallallahu ne lagan ga imamu haye wani eh luga zeni min imamu a jibu buda wani azu ga mana tu gungan wa hasha man ga mana azu bana imam abu jafar a kiya na wa ga ga doshin nan ke ga kita gungan nga fi kaulihi ta'ala bai gan Allah na latuno so kwa ga wala kad uhiya ilayka lalle jiwaya wa nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila alladhina min qablika limajiwayi lo ba za ni ji shi wojo na za ni ji tutu mini tuci yo shi wa nabi muhammadu jona ijiwayi ya ga galayin ashrakta abiki wa wa gazuzo pa pawun so ko ci na la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin etune jo loge tuguru yo pata na gada gwaya o maga fidim ta ci zane jajin asara nan min suratu zumar aya shi ta be gutsuci so shi yaji a ga alaga bai da ba Abu Ja'far gan ba Abu Ja'far ji fassara ya nan ga la'in amarta bi wilayati ahadin ma wilayati ali min badaka la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin gangba annabi yana su kai jinifi bi aya ne na su kai ga dalibu an fulani salmu gan waga gaji foro ga zanu ci ta jali fawo zuma a tunga jali fawo yo ke babi sai na ali zuma obu eh la yahbatanna amaluka ya yatugurna wa nabi lo kwata na ga dagwaya gwaya wala takunanna min al khasir wa magafir min al-azyan wale wula da wani gangba abu jafar lula ga yana shirka na ya lafa su ko baci na su ko nan ga layin ashirarka na a ga manuyi wa ga zuzu ci ji foro ga ala zan nuti ala ali fayawe zuma obo ke ba bai sai na ali wa shirka ji na wani wani fassara na fassara bodiyo abu jafar ya gina cikin a nasu lalisalmin wa ce na wasu game da jinnata Eh? fassara aya qur'ani na inji yana qur'ani ga na dauna muji fassara na na dauna? wa wagati tafsirul kummili e takada be rutube gutai guba shi bishite turutube gutai wale bayani ne tafsirul safi ke mi be mujalladiyan gunici e takada shi chite tubo di guba waftar Kuleni kulaini ke zuga manabe wagace wasu kafilin mujallar da ya mafaru ya takada kwakwa bishi tishi bai kutai ngan wula hadis bai da ba abdullahi al-imam husaini da wani baga na soci ga wala kada uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la ya'batanna 'amaluka ngan na sokoi kpana la in ashrakta fil wilaya gairawo wagga zando ciye sayyidina ali ya pamba ke ba bai sayyidina ali ya ba alifa na waji zuma obuwa eh e tunguru na wala kwata na gaji ya wale fassara na ga gobe da ba abu abdullahi ba na waji da bai na ga gobe da ba abu jafaro na ke mine ba so yi game na tollo so game na goyo waftar al ayashi aga ayashi ke <clears throat> ke zu Gamana na bai jiman wakati tafsir la ya shile mujallada ya mafari e takada kpakku ce to da ne be gube e ba suratul nisayo a ga go bayani gobe da ba Abu Ja'far obe ga soko ga inna Allah la yaghfiru an yushraka bi na soko ga dana kin waye ji gafara ya wuji nga la ya famu baci na a ga yana soko ga pagani be la fa soko baci ba na annahu la yaghfiru liman yaghfiru bi wilayati ali suka yi zini shiga zai don dona ji ci da alifanci bin sayidinali kpankpan zuma na biyu wani zamuci su kwafa duniya wa ya firo ma duna zali yi sha amma yana su kai kpagani bin wa fabi za na gaji ne fin da ci na tun ya lafa su kwaba ci na in ga ba wuna a ga yana su kai kpaba ga wani liman wala aliyya zan ga gaji ne fi umartun ya lafa su kwaba ci na daga ya daji da jibi sayidinali na a ga gawa waya ɗaya fin da na wa gaji na su kwafa da wai. abu bai ga ko baba da cijen noma ci tasir la ya shili mujalla da yamma fari ya kada kwako biya da ni da gube ne gale shi zana waliye wa yufassiruna al-ayati allati ta'muru bi ibadati llahi wahda aya ne je la foro be ga je badi ya ko bugina wajtina bi taghut uce nayin uce je foro ga bi be kutijina a gaya ya wuce bi wulayati a yammacin foro nan waje na wuga ga ga illa da charge da guba go guba wuce ila ila ide jin da yi wal barati mi adai imila go wa shi zan dondo na ga yi maki za wuce jin nan ci ga waje da bayan ga ga imam na da ga ila mi tunana eti ganno iftarau ala abi jafar ai zuga mana tabu jafar bi. e bayan rahimahullah mamman ga wa shawo abu jafar wa kiya na masu game da doshin nan ina ga agagu gana ti gama na wani gama na yau bana wuce da na agaga da zuci na a ga abu jafar ga ma ba sallahu biyan katto illa bi wilayatina wal barati ne aduwina su ku taba tunanibin dole tushe du'a a fatan wuji foro gaga wula imanu jibe zuci a zagowa guba na ji mu laguwa shi zane ji gaye maki ha bayani wani a gato wa zalika qaulul lahi fi kitabi a gato abu jafar gagan nagan umma wuja labe daga qur'ano gaya na sokoi gaga wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wa tajtanibut taghut so ko tutuci tunda mina aluman ji maji foroga an soko amakiya da kutiji sai ba fassara na ba ne je da ba jafar nan kewa ga gayo e gayo don ga eh, abuja jafar jini shi gan ani budulla na soko ga damina aya no gai ga ala ya daji ga sai na li gai alifa na bi zumubo gai mana ani budullah wacce sani butagu ta kiya da kutima gai zando ga ga gauje da bi alifanci sai na li zuma ni sallallahu alaihi wasallam bu kwankwana na ji kuti a kiya bi ba ta ya na gabe mini qur'ani wannan sayyidina ali tayo ayin majitayo ayin majitayo eh alali da mine ga wanci kone shi islam da tamiya fe ga yi nan ga abda ke mine na wugwa ya zando wani ji hankali na cafe wa gaggan uji fassara na ji na shi a je lobe yana magana fassara kurana na foce ga ji ma ne lokaci a nasu alaihi sallama a gaggan hulala ila ila lawoji eh, kalmatu shahada wani wuji ake ga tun da duji da yayin maji foce a nabi ta lashiraitin na ya le tuwo eh anabi shirya tun na ya letuwa balantana ta ga gan yoyo na bamba gani be la ilaha illallah na balantana ta ga gan na kurana sai bebe yin kamin dondo kurani da ci e ga alifanci anabi in yasa na li tawa ga kurani da ci e ga e kuti tawa buke zane jika ga gaje dana an kalila gannawa ebo na wuziri alifance sai na ali ubiyo cewa sai zuma na nabi ajin ajili sai na bakar ji bata alifa ajin sai na umar jaji sai na usman jaji kan ga ga alifanci sai na ali bebbe ke ya ci bebbe uzuma ga gi ci be tsami so ki ta ta ga ya ji be bata lokaci har sallallahu alaihi wasallam ne ga sai na ali sai ga wannan babu hankali ya da shi ya ji ha ah? man ga fa minhu ma hadallah min zawangi ja da zane su kwawo ba no min ma hakka tale dalala min abu amma da zane ji e gaci ta bona aga ga abu jafar ji fasara ga wancin a ga e gici za e gaci ti zan do ci jo e bo kibo bi takzibihim ali muhammadin e bona azana anas sallallahu alaihi wasallam la ga gamana aje da gan bi ayin majiya alai da wani ko ba ta gamana sai ta abu jafar waftarau ala abi abdullah ake zu gamnata abu abdullah al-imam Hussein rahimahullah annahu qala a gugan mamma ga wa hashaw tun la la ga na ga guga na biya wuye wu bara gi ga wa biya na ma ga ga de de iri nan kya gugan a gugan ya bayan ba na soko ga ga wa qala allah la tattakhidu ilahayn so ko ga ga la gwa sun ne ya ji ba da na guba ma ban wu gi ga ya wu inna ma wa ilahun wahid a ga abu abdullahi ya fassara ya nan ga yani bi zalika wala tattakidu imamain innama huwa imamun wahid a ga lagwa sun imamu guba ma imamu niga je kawai ga ma imamu ali yon imamu ali buji goyo gugu ba so shirka pat ga mala shi ya na ne shirka na ya shi ya wuji damuwa waya wuji damuwa samba patan le ne je lefiya wuji damuwa layin da ta kaji gibwa wuji damu bata na wele ga wote ba fahimta sunna guye lafa su ko baci su kuma yawa su da shi ya je da ji damuwa da wuce bata e bone na mun laka shirka nan gayi wodo la zan da cewa imamu ali baci wodo gaga sai na bakar to ko sai na mur ko sai na usman to ha to ali fa annabi gayo ah ba ba shi wele ga wa shirka ji imamu ali dogiyo kuje tudwa eh zando gabe ta imam na to zuriya sai na lisan yau kan gaga waje tauhidi ba shi ya jibo man ga fassara na ji ci je da ba abu abdullahi ci gan su kai jinifi ga gan wa kala allah la tattakhidu ilahin ithnaini ga manoyi ya ga lagos imamu guba na ma uji gan ci tafsir la ayashi ne da mujalladi ya guba ce ya takada kwakuce tuwa eh, tushi ne bai guta ci da bayan ayayin nali wucin nci ta yi nci ta yi a <clears throat> daidai bai tafsirin nuri sakalai ne mujallar da ya taci ya eh, eh, takada shi ta a leba gobe kwata shi a jigan wuta tafsirin nan tafsirin nuri sakalai wa yufassiruna al al warida al kuffar wal munafiqin bi akabir sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ye sakwabe fassara na shi a jijin ya kurani jina nga ga gagan aya na jiga bai ti kafiri jo ko munafiki jina a ga zane ji sokoyi kwa gani bai kafiri wuce bai munafiki wuce na a gai sahaba jo ke sai na bakar jina ji ta ta sai na umar jina a ga a ga sokoyi kwa ki an kale shi a na yi tukugi tuka gina kyatata ya fi bai fi gaga kafiri ji a ga sai na bakar wani kpau sai na umar wani kpau da na na jina ma ga nga wani kpɔ na ji ta na bi a ga ma na bi a ga ma na bi laki yi dɔn ɛ eh, a na bi ma ja yi diya o fi bo o ma ja har ka bɛ kya ka ta ya na ga ci ta bo an kali a tun ci ma ga ci ta zan do na ma dabam ta ta ci sa ba zo na an kali a ci ta bɛ wujin na ji na eh wa ya ji an kali lewa eh ya dana na bi ji bi an yi o ma taba lawun wa umata babba biya na umafe ji ka ba ma zo biya har da arbe ajali anu sallallahu alaihi wasallam na wuce ga ugwa dauna gagan aya naji wuje ga wuji guru eti sahaba naji wuje ga wuji guru eti sahaba naji ga so koi gagan waya na bo ga ga kafiri aga munafiki da ebogo iftaraw gamana zuta ala abdi abdullahi gamana zuta abu abdullahi rahimahullah imamu sai na gamana zutu annahu qala wa hashahu fi qawli ta'ala e baya ga na toci gaga wa qala kafaru zaga ne ji kafirci na ga a rabbana toci yayi arina allazina adallana laza guba na jidina lawi min aljinni min jinni jona wal insi to min zawangi jona lawi soko naj'alu ma tahta qadamina idabila fita kunyin bicikin fayijo mini na lekuna min al'asfalin ibu a da ba laji zagbagban giji ni jaji gbagban gigayi nan aya na da min suratu fusilato su kai zini fi gunga da fuki ya ma kafiri da fe fina tuko ba na awa bi so kai gaza na jigya ijo na mini jinnu da zan giji na so ku kwawo bin ya ta na tako in ka so bi ta ta ke tiyan eh da wanci ne digga nan fina ale gagan shi ya jaji bayani cigan ba a bayani na jiya da abu abdullahi ne kya gan a ga wuma eh jini fi gasa na bakar bai umar ga so kai pagani bi allazaini adallana ebogo ba fahimta shi ya ga ay ga dauna gasa na bakar bai umar ga alata na tako ai eh, kafiri jiga wa bi sokoi ga ga Allah za guba na ya la tana ko na ja'alu ma tahta qadamina la kwafi tako yin eh, bi cikin fajo kemna jan izo na ala ala tana ta a tsawa da ba sai azaba ga zandundo kuma kal aga kan kan ga ta abu abdullahi ke gabe ga wa kana fulanu shaytana eh, ga wani wuce mu shaytan wayo to jinifi mai jinifi ga sana bakar ga na latan ta kudana shaitan yo sai na bakar bin sana maru pate ta ga naji wuna ni gayo eh e ga jayo na kafiri jigan bi sunna musulunci a shi ya kaye na, bana kafiri jiga ga gado shin nan musulmi dun da ga gado shin idima na wuji guru na jijiya musulunci na ala taba da da zuma na lui jagwana eh annabi madara yau nan wuta ba je da bai gandun da minista ba zai ya danu ji da yana kala allamatu mul majlisi man wace kwana ga al majlisi nan eh mu ji fassara mu ga huma na da ya ga abu abdullahi wannan ai wa jinfi abakar wa umar wal murad bi fulan ina mai kwa bi fulani ga wa kana fulanu shaytan nan wani wuce kafi shaytan wa yana sai na umar ga mai kwau ai wato aljinnul maskuru fil aya na soko gan arina lazaini adallana min aljinni wal insina eh majlisi gayi da min mir'atul mir'atul qulubu mujallad ya shi be gutsan ce takada bawo ba be shi ne be gutani ci da be shi ne be gutata ci ga jinnu ce ne ga gunan ga isena umaru wa inna ma sumiya bihi in la ci tu sunna jinnu na لأنه كان شيطانا بني شيطان ويو إما لأنه كان شرك شرك شرك الشيطان إما لأنه كان شرك شيطان لكونه ولد زنا أو لأنه كان في المكر والخديعة كالشيطان وقال لا يتنسينا أمره كالشيطان كودي وإذا نفنبك باب الشيطان باركونه بني إجيه تشويو ga yake ci sai daga ba zai au li annahu kana fil makri ko kuma wa gasa yana umaru e eh, bagbalu de diubo wala khadiya be tana da duniya ka shaytan ko ni ke shaytan ngala ce sai na umaru ga shaytan wala al akhir yuhtamalu al aqf bi an yakuna al murad bi fulan aba bakr e bayan karisho ma wa lutudo ngai na misali alu ga fulani e jini fi gani biyoyi sai na bakar ngala yi tilafa fasara wani gaganye na wai pagani bi kana fulanin shaitana na iga manoyi shi ya je ga don ga sai na bakar ko sai na umar yi shaitan aha waftara ake zuga manabe waftarau a ga hadisi da wani haji daga babu basiro daga babu abdullahi imam al-husaini wannan alayhi salam su kuje da ganin bi fi kauli ba na su ko gaggan wala tattabi'u khutuwati shaitan ega mi tu ikpaji ega mi tu ikpaji ya shaitan ma ega mi tu ikoji na shaitan tukpu ya yana ma kala ga ma'anu hiya wilayatu sani wal awwal a ga gayi alifanci ya zaba cici to za mu faro ke kwa bi zaba cici yau sai na umaru zai ke kwa bi zama faro yau gayi sai na abubakar bi ma'ana gajin rabbi alifanci sai na bakari ko sai na umaru ma eh ka sai ga ya daji da alifanci za guba ne wuce gwado na ga ya mi tuye kpayin shaitan da wani wani aya kpata mini kurani wa aji aya siyasa da wani kpata wula aji fasara ya ci siyasa sai na alisa san wa alifanci sai na alisa yau sai na alisa yau eh sani ji maji shi zo kpata na eh aja zalimi sai na bakar sai na umaru sai na usman shi kwata aja zalimi buki mo aki na ji aki a matsugo Eh? kamin don da shi ya ga da fassara Kurani na wuje gaga guba na ga eh ika sai na li da ziriyu wani jaga ya lifo na be ga sahaba na ji a gita ko abu ke ga ya yi bu kwarake ga zaje da yo a ki sai na li da ziriyu ji na ba shi yo ma na Kurani ko ga guba na ga waftarwa ala Jafar ake zuga mana tabo jafar dai <coughs> raimar wula su kuje ya na wukala a goga wa sha wa man gama ma kiya abu jafar a kiya na waga ga sakwanna nan a ga ya bayan ga na so ci gayo mai nuna bil jibti wa tagut alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitab yu'minuna bil jibti wa tagut so ko ga wuci zaga na jalar rabai litafiya na ya na jaye ma ni jibil jibti wa tagut ai ma ni jibil siri ai ma ni ji gani be tagutu ne je musu maso na a ga na so kai kwa gani be aljibtu wa tagutu na ngai fulanin wa fulanu manya almajlisi wale bayani na wato bai zo galo basairu darajatil kubra mujallad ya mafari ya takada shi ne bai gutu bai wale ganne manya ne ga majalisi ganci nan waji fasara na gowal muradu bi fulani wa fulan abubakar wa umar ina ya kpa gani bai wani bai wani na wuga ita na bakar bai umar yau ebo le ne wa galu bi ar na nuwar mujalladi ya shi be guta ce ya takada kpako bi shi tun e tubu tun wa lega da dabo so e ganna de shakka galwa shi e, a yi wagi, nga a shi aji an sai na bakar bani an sai na umar bani gama nan wai gama nan wai zo shi aji je eze sun biyi adiza lamaki yi doji sai na bakar bin umaru na gale shi ya ji damuwa ya mi shanja mu ji damuwa za zane je gu musulunci kuna shi ya sajan ji zaman lafiya bayan sajan aliya masoyi wa ji harka bayan a cewa bayan wa masa bayan wa daya bayan wa wuyan dundo ya amma da yi musulmiya gunde ga kewa ga wuwe na na tsakanin obi kowai ji musulunci wa sai na bakar sai na umaru lada kirikiji to shi ya ga Allah bai yi ga walli makiyi wa jihar kawo bai kafiri na je coco na wa jihar ka bai musulmi wo na ya daji bisa na bakar bisa na umaru ina. kai ya tara ya fassara ya shi ya yi wuka babuwa wanda za da tuko ba na wai fassiru na ayyama wa shuhura da aimati ba na ji gabe mini kurana ci ga gaya foji bai tsaji na a gaya fo wuci bai tsaji da eh, caji ma ma ji ga su kai kpa babu to to to to imama ajidaje to efo jibe eh e ba misalo iftarau azuga mana an albakir ga eh, al-imam al a yi ma abu wuga fi kauli ba na soko ga inna iddata shuhuri inda Allah 12 shara ke adadi ya tsaje ba soko yi wato e tsago gube a gagan kala shuhuruha ashar. وهو أمير المؤمنين وعدد الأئمة بعده أجينا سكوي بعدين بعدد يسعين ويجو جبا نوعي جعان عدد جي أتو دي معنى معنا ما نجي أي لغوا عديني قاعدين يقتابون أيضا جو جبي نعمي أمير المؤمنين الإمام علي المرتضى بي بالأئمة لغوا جبي ندزري وبنا أجازي اتساقوا جبي نسكوي جنا foci tsabe a je na zawan jihu yi ya nan a gato na soko kwaga na harba atu hurum min ya tsago guba nan adeguni dabo na jiyan alfurma nan a gaga harba atu minu bismin wahid a ga mini a imamu go guba abo zaguni dabo mini abo sun na yi nini nga so kwaye kwabe guni mini ya tsajo a yi alfurma ehem aga guni mini a mina ayi majo sunna ayi nini ziji dauna aga aga ji wato ali amirul mumini aga ji zama fari alimamu aliyo nan gayi zama fari almurtada dauna aga zabaci abu ali ibn al-husaini aga gayi zabacin Eh, abu ali ibn al-hussein nga yi zabacho nga mai imamu zainul abidi na gaya jini fidona na nga yi imamu ya nice ba shi a jibona wa ali ibn musa ali ibn musa arriba da wani na nga yi imamu ya to take shi a jibona wa ali ibn muhammad ali ibn muhammad nga yi alhaji na alaka biyan alhaji na imamu ya goci da wani shi a jibona a gaza gunin na suna ji ɓata ali in ga masu kai ɓagan bai mina har ba tun huru miyo guni mini ya cajo a yi ta alfurmaji ale tunani rikici nan tunani rikici nan iri fassara rikici nan e ga soko ga shi ya yi zuzo gani bai eh ina e soko ga yau na fili buta mai yau ga shi ya ci sandar kudan da bulan buyo e ga soko ga yi fahimta yayi bai mau ebo be ga su gamna su ta yi tiga dojin noma? ma azu gamna ta tini ta fe shi a jinai gama na kibo ali abi talib ne le mujalla da fara ta kada takada kwakwa bai dai daidai aka babu waftarau ala abul hasan al-askari ake zuga manata abul hasan al-askari gabata ma al-askari ga imam ya gobe ni ce shi ajo al-hasan ibn ali ibn muhammad ibn ali al-askari na kebe kuna abu muhammadina azuga manatu a gungan fasabtu asibi na wai wadana ismu rasulillah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad ya kwagbe asibi yau wal ahad lada lada ne gadana kinayatun ana amirul mumini eh imam ali ya kwabe lada wal isnain eh foli na wai wadana ene kwagalidu yana al imam hasan wal hussein imamu ya tachi ya ya baci da tacayi a ga pagani bi ifoliteniyo wasulasa ifo talata masuku a ga ali ibn hussein wa muhammad ibn ali wa jafar ibn muhammad alena ko a ga yana pagani bi ifo talata na ga ali ibn hussein ali ibn hussein na mu ga imamu ya tachi wannan bi muhammad ibn ali da ga imamu ya ni ce wannan a tubi ma'ana ali ibn husaini ma mu yin eh? muhammad ibn ali ganci ce ma ya cici albakir da wani kaga ganci jafar ibn muhammad ce imamu ya tsayici ga jafar sadiq ko jafar ibn muhammad ibn ali a gato al'arbiya ne wai wada na ke kwabe larabayan a ga musa ibn jafar da wani imamu kazin al-imam al ali ibn musa to wuto wanda mini ma na laraba ali ibn musa ga ya rido imam ya ta taci muhammad ali ibn ali a ga mutu da bin ma ne laruba muhammad ibn ali ma un gayi imam na ce eh? ga aljawad ne imam ne ya tani ta a ci gabe ma wal khamis a ga ga wana gaga ifa alamis na eh, a ga ga wa ana daga na abul asan alaskare gaga wannan ga wa ana bi ma'ana tonwe abul hasan al-askari na liman ya gobe gutwa gutwan liman ya ni tiya liman ya gobe ni tiya shi ya jina ga tonwu tonwu da mini ma na al-arbiyawo so al-arbiyawo ba shi ya ji za ku kida wannan musab ne jafar al ibn musa muhammad ibn ali bi za gobe guba chayan al-hasan ibn ali al-askari a ga wa ga wani ga al-khamis na ibn hasan ibn ali alhamisi zinifiyan wato ya ji guba ya imamu hassan imamu hassan ya ji guba eh, ibn ali nga yi zane je kpa gani bi na waga wa juma musu kun ibn ibnai ejiye ji guba ya imamu hassan ibn ali aga je ye juma yau a'a ah, ah. iya je ga yi jin wawo e, e, e, ga te sanana ga yi ji za yi sa zai nana fo tiye fo ye ya foyi sun na foyi yi a ke aji sun ne le man yi ji ki ma wuce labe yin ha endo na ga da fata na sai guje ti da bai ma mu yi da ya alheri ne le ga kaza ya alheri sai guje ti da bai imamu yi ina magai shari fata na sai guje ti da bayan sahabashi pataki ita a ga isa na bakar da umar sai ga zamu ci ji mutunci da ga kan gaga ne ga ga deje man ga alfabiya e ga dana na lazi su ya shi ya jina amma ka fi gida ba gana na gbagba ni ti ga ta to e foye e foye ma ko daga sido da juma awu ya sunne ya zajina dan imamu aji ga su kai pawana e bo bile ga ko ga manazitawa ma wa galu litafi shaji ga na e takada kpako bai shi ce turu tube gutsu hanyi wale bayanin na yabo babu na ga babu sabati na zane makona ga ibnu babu wayil kummiyo wa ga ke ci biyar lanwar le mujalladin ya shi da guni ci ya takada kpako ce tushi ba dinni wale ganne babu tawil ayyami wa shuhur bil a'imma babu ne ji bayanai ti fassara ya fojo be taji gan al'a'imma ya kwabi ayona Manga ga alfabiha bayani da na yi ziye sun na din ziye sun ya shi ya ja ga izani shi dai ziye nan man ga azzaru riwayatin tazummu ba'd al-ayyam ga take bela riwaya no ci ben gan wuyi riwaya na de la ya babidan e, e fondo ci jina min ha mini riwaya gajo maftarawu riwaya na azu Gamanu ana bi abdullahi da babu abdullahi imam husaini wannan kala gan gan asabtu lana asibinya wal ahadu li atina la din ya jama'a shi wal ismain la adayina litanin mai ya makiyaji a litanin ga ya makiyaji zane ji mai lafi litanin ba ga kpabi litinin ya baka tuni bale shi da litafi ya boma alawa ga imamu hasan bai husaini ga yi litinin yau a sawa ya jini fi dauna ga ga imamu hasan bai ni ya makiyaji dauna والثلاثاء لبني أمية أقا ثلاثة يا بني أمية الأربعة وفي الأربعة يوم يوم شرب دواء إفن إلا في تبينا وغاية إفن الأربعة آآ كي علاقة يغنى يوتون لغوا ودجاني إغجاجي إغشتجي Ebo da bauto ga su game na zuta shi littafi ne ga wasailu shi a lale mujalladin su مجلة دين takada shi ba da gunici babu wujubi tazim yawm al-jumu'a babu ne yungwa ga dole wa la cin aya fa juma wa tabarruki bi amma wa albarka fa juma wa tiqabi eidan amma lan ala fa yidi fa salla wa istinabi jami eh, jamil muharramat fi amma lan ne ziyara yara mu na a tsaya da wuce je fa juma to ya ga de gaga efon ne ji efo bani umayya mun ga fa larbayo ya mai bari ga bani o mai ajiya da para ne ya buke bani o mai ajiya na ya mallala ya ne ba bayani ne ba na gan Laruba, imamu yeji eh zaguni fi bo musa ibn jafar ali ibn musa muhammad ibn ali bi eh al-hasan abul hasan al-askari to yake ba ne ke daga ya foye maki yeji bani o mai ajin kiciya liwo ni ga ne wugwa da na gagan <coughs> e eh, ga shi yaji ude kabila eh ude bagwanwa e, e ganji e de kabila mu de badia ma ne ganji e gashi e tagi yo ude ude ba bagwanwa waftaru ala musa ibn jafar ake zuga manata imam musa ibn jafar ake zuga manata al-imam wato musa ibn jafar annahu kala gunga ma min yawmin efo dabwa na azamu shirman wanda tsananiya cabi mi yau militini akwafo litinin na efo <laughs> dabo na jifo cabi ku litinin na daga ne ile gafa wanci ga ma na biyu na suku? efo wanci ga ma na biyu jaje na sukun efo wanci haji fo cabi a eh yi ga culayin musa bin jafar ne zuka mana tara nan yake sallallahu alaihi wasallam yo ga al-imam al-kazim yo ga mala imam yo to bacao ne da kuna abu ibrahim ga mane zore e ga wuru na ji u je na fecin da bada kirkin na jona man ga ta'arud wa ga ga na jo tole wa gungo be doji kimalo iftara wa ala amir mu'mini ali ibn abi talib azu ga manata sai na ali nan ga al-murtada wa al-imam ali ibn abi talib agugan mun ga wa shawo imam ali ma kiya na wa ga da yunci na ki agugan agugan man mata yau malithnain min almu'minin dan don da ga jajeli foliteni min mu'mini jona lam yajma lam yajma illahu azza wa jalla baina wa baina adayina min bani umayya fi nari abada so kwa kan eh so kwa ku zawunci ya kabe makiyayi ya bani umayya fi nabo arabada lẹ́nu ọkọ́ àtúbí màá náà zàwọn ti jẹ́ kó gà lọ́nà dé ẹ̀nà wọn àyíká wọn àyè ẹ̀nà níwọ̀n àdẹ́gẹ́ níbi gbani wọn máa yà ṣe yàn wọn mọ̀ máa ta yóò mọ̀ sùlọ̀fà amma zana ga jajile fa hashara wallahu wa jalla ma'ana fi rafiq al'ala so ko wannan ci ramajo so ai waga na tufo talata na maza na ga tufo litini na wa tufo tabi da wani ba ke waga ga da wani ɗaya waga ga yi da wani ga anabi na tufo litini da wani unja alayyara ga waga ga da wani eh ega ne ebe bele ga kwazu ga mana zuta ma da litafiya litafiya ne ga ga ma'alimu zulfa eh ma'alimu zulfa eh mujallad ya ya e mafahim eh takada ko ba da gbawo nga ni ga waciliyo babu ne babu yi ta ci ne gagan malil mumini za ma ta fi ayyau ene za de na tuza ko robo ne za de da daga jajeli ni gba ko fondo ne mini fogu tabo wani da na gaja ajali fo kazana rabo kazan wa de da na gaja ajali fo kazana ta bi kazan tun to ba na ji bayani wuce na gaya wugwa da boye zutu fa litini da alayri na da ya zutu fa talata na ka su matu zuwuri shiwuki shiya man ga bayani zana na zuɓa su su suku zuma ya mai shiya jina ga mai a ah, lakadi wasu lalistikfafu bi shiwuki shiya ila an fassarul hasharati da wari da filkur'an karim da alib na abi talib shi ya ji ke a masu sananatu ko ba na a ta to dabba wa gina jide suna bi da mini kurani wani a tu fassara ga imamu a shiga su kwai kwau a ke misali na ba na soko ga inna la la yastahi an ba masalan ma ta fa ma ha suratul bakara ayayan ishi e a ayi ce da soko eh bi ma'ana su kwe su zuye na wa gaga wa Allah misali don yadda ya magina na bi ma'ana eh, su kula wa Allah misali a yi wa biye magiwo fama fauka biye na da daraja ta ce magi wana shi a jaji a ji bayani na ga yana su kwe kwabe magi ba ga wana a ga sai na aliyu haitu tara shehun al-kummi ala abi abdullah ebonan manya eh, na katafil kummina wuji bayani gan adadisi game na more adadisi da bayan abu abdullahi al'imam husaini rahimahullah a gan gan man ga wa shawo alimamu husaini ma kiya na maga ga shi ta gida shi na a gan ga falbaru da tu ina so kai kwagan bai magi na amirul muminin ga sai na aliyu sai na ali ke baje magi be cin waga mai ga ila sai na ali da wani eh zane na ke bela sa tatu ngai magi ngai so koi kpabi na so ko na ngai won to wai ngai magi eso shi ya ebo na eso shi aji gugun aga ti tari ne ya to gugun ebo na na yebe kutaci gagan asana ali ya aji so ko na ngwe eh har tuku ana da nuji dina mine ebo na ya ga hinga ya ga so ku yo ngala wai lotu so kwanu na wai dana ani da na wuce da wani waye lada bai zo bayan ga biyan gwai gibeni ce so alhamdulillah iga gada ga biyan gwai gibe guba ce kpokoro gide yana gwai ji fahimta na wuga gaga ga biyan gwai gibeni ce ne ya aske ya e eti fassara bodi-bodi ka kayi na shi ya je jimini kur'ani wani so ko ha ziki gan shi yaji ko kwalugu da shi yaji da yanzu ibo ma alaji gake shi yau na maso ko kwa ya da tun adina annabi muhammadu so ya bago ya gizi musulmi ji iga hankali to shi yaji aji musulmi hari larabci na nuce yaji ga wace tana nga kawaye ma eh karatu na nuce ga ji a ce ji haya kurani ji na nga fe tayawo ma kafiri jiji na yi nan na ji agwami mishayen wato na ndoci yoto ya waye wana ndoci ma asali alarba ji ga yi wana awalara ta zuya amma e ba wudan buwa so abe ki haga da balarabi ya asali na yi mishan na a sawa ga oje zan da ci wato na ga oje balarabi ya na umar walarabci umar ta yi e ba wuba oje ga mamakiya so ya ga gwa shi a ji tayi man shi ya uja musulunci ya shi ya kafiri jayo na gu musulunci daga nimbona a madadina ga gomi ga kafiri ayo ya shi tuba ya na nga amina ku da fi musulunci bo a ce gu musulunci daga nimbo ya boyi da bila ya diji da ga yagya eh, ga yagi ga ayo ina ga ganyi na yi da bi go ito ba su kwa al'umma musulmi bi ya gani bayani min ya littafi na jiyawa ga ga musulmi don duk bayan da yi bo ide bi ke bayani sokosoko ya shi yi ide bi bicana muga min abi sunna ibn taymiyyah mu te ga ajiye sanai ke wani littafi ko ne ke ga ajiye nan so koyi ba addu'a in don da ya gaga caji daidai na albarka da bayi ji ma ne ga cin wan yawe hukun yawe gawa mun yawe endo le yiga ga tafe be titina so ko fagani be wala ba wo wuyi endo yi ta tubo maji jima wani su kwaya rabi ayi ai ya wuce wala yau da ba wewe ne ci woni mi bon ka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal musalim walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ibi ne ke te gagiya gwai gibe guba ci daidai mini ya kasance ya guwace alhamdulillahi rabbil alamin